Masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole kamar yadda masu iya magana suka ce wai gidan biki sai an so to fa shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako yayi babban kamu domin kuwa shirin kasuwa a kai miki dole yi tattaki har zuwa ƙasa mai tsarki wato garin Makka inda muka shigo unguwar Shara Mansur inda akwai kasuwa da ake kira masassaka wanda yawanci yawanci masu magana da harshen hausa su suka fi yawa a wannan kasuwa kuma su ke siye da siyarwa bari mu je mu shiga cikin kasuwan mu kutsa mu ji abubuwan da aka kasa a wannan kasuwa da kuma farashinsa biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance sunana mamuda bana na zo makan nan shin me ma ka kasa eh zanzan na kasa ƙananan robobi ne amma kuma an daddaure su a leda shin yadda ka ɗaura kamar guda shida a leda nan nawa farashinsa riyal biyar muke sai da shi to idan da. da ɗaya ne fa eh to ba mu sai da daidai dan haka muke sai da shi a dauran shi saboda an ka sai da shi daidai dan ba su yin shi eh muke sai da shi riyal biyar biyar guda shida muke daure muke sai da shi biyar biyar to musamman ma yanzu baki sun shigo aikin hajji. ya za ka kwatanta yanayin cinikayya a yanzu da kuma bayan baki sun tafi ciniki yanzu sosai ana ciniki sosai idan baki suka tafi cinikin yana komawa baya sosai yalla hakikatul amr ba ba samun ciniki sosai to kaman yanzu a rana kakan sai da kulli kullin nan kamar guda nawa eh to yanzu a rana dai yanzu kanakin a baya babban ledari na sauka kamar kullin na kana sai kamar kulli leda biyar haka in sai da ita yanzu kuma da kinki ya ja baya kin ga leda biyar ma na kulla kan bai gama karewa ba kwanci cinikin ya dan ja baya dan ya tana ma gobe da yan kulla shi to dama wannan sana'ar ta zamzam kake ko kuma kafin zuwan baki lokacin aikin haji kana wata sana'a kafin zuwan baki wata sana'a nake ina sai da albasa na yi sai da ganye na sai da albasa na sai da kuma kankana duka sunana Suleiman mazaunin Makka ni na kasa lubana haka ana ce mata cingam da Hausa yawa mun kasa bombo muna ana ce mata goggo a garin hausa kuma muna sai da bagaruwa kamsariyal kamsariyal abbariyal buriyal buriyal masha allahu muna cikin magana dai ya samu kwastoma da ta zo ciniki kamar wannan kullun shine cingam din shine cingam to nawa ake sai da shi muna sai da shi kamsariyal riyal biyar biyar kenan yaya yanayin ciniki yanzu eh to alhamdulillah za mu ce ciniki alhamdulillah ya fi da eh, kuma yaya a gaskiya ya fi da dinga baki sun shigo gari dinga da su yanayin garin wannan kaman zahama zahama ce da maulidi akan yi irin wannan zahamar in ya wuce kuma aka shiga zahamar sallah karamar sallah an gama kuma sai a jira kuma zahamar babbar sallah yauwa yanzu kuma ana gama wannan zahama da an gama kwashe alhazai mukan sa rai kuma Allah zai kuma damuna da baki na umara ga kuma ita ma wata bagaruwa nan ita ma na san baki sukan siya su yi tsaraba ita kuma nawa nawa zahama muna sai da ta goma goma muna sai da ta biyar biyar kamsa kamsa ashara ashara yauwa duka muna sai da su wato ita ma Eh, gaskiya ita bugaruwa ba ma ma daukan ta sai da ita sai irin wannan lokacin zama na yawwa baki ma ake kawo ita wanda suke siyan dama saboda tsara ba gida nawa ga wannan ashar riyal goma goma wannan kuma riyal biyar biyar to dama wannan sana'ar ita kake yi ko kuma don zuwan baki ne ka san baki suna bukatan kayan ita nake yi ga baki ɗaya dama yawa duk wannan kayayyakin su nake sai da su da su alawa da su jibbuna haka ina duka ina kawo su Kamsa da ke naji. Ina baka kamsa. Shin me kika zo siya ma a kasuwar nan? Na sayi shingam, na sayi bagaruwa. Allah lokacin haji nake shigowa. sai lokacin haji nake shigowa kikan shigo aikin haji kowace shekara ne ko kuma wacce wannan shekara ne Allah ya baki da Allah kowace shekara ana shigowa ana kuma shigowa kasuwa ana shigowa to yaya kika ga farashin kaya a yanzu wannan shekarar da kuma shekarun baya gaskiya alhamdulillah kowane lokaci ka zo inda wannan kasuwa ka zo kana samun farashi daidai ruwa daidai tsaki daidai kuɗin ka alhamdulillah gaskiya akwai farashi kayan su sunana mahmud ina sayar da abayoyi ina sayar da azurfa. Na san a baya ita ce abin da baƙi suka fi so yaya farashinta kuma yaya nayin cinikin. Wala a baya akwai wanda yana sayar da ita da goma sha biyar, akwai wanda yana sayar da ita jariyar ashirin, akwai wanda yana sayar da ita jariyar goma sha biyu. Yanayin ciniki gaskiya alhamdulillah an goda Allah kwarai da gaske. Eh gaskiya lokacin baki an fi samun ciniki sosai sama da lokacin da za a ce ba lokacin baki ba. To amma akwai wani abu da yake faruwa yawanci maka baka samun tsawon lokaci mai yawa wanda za a ce babu baƙi masu siyan kaya a maka gaskiya zai yi wahala eh, za a zuwa umara eh. Um, kamar a rana kakan sai da abayu nawa? Wallahi a irin wannan lokacin a rana gaskiya ina sai da abayu kwarai da gaske da yawa don ko banza a rana ka sai da abaya kamar guda hamsin sittin musamman da a cikin wannan lokacin na baki to amma idan baki sun ja to kuma gaskiya abun yana raguwa kuma idan ya kama idan bangaren ko harami ne wannan gaskiya ana sai da tafi haka magana ta gaskiya to shin akwai wani kalubale da kake fuskanta a wannan sana'ar taka eh gaskiya akwai kalubalen da muke fuskanta ma musamman wajen bangaren kuma da suna hana mu mu je mu kasa kaya mu yi talla irin wannan duka yana faruwa. To idan aka baka dama musamman ma ku baki wace kira za ka yi wa gwamnatin Saudiya? Ba abu da zan iya ce musu sai dai in ce musu Allah ya saka musu alkhairi kawai. Abu na biyu kuma Ubangiji Allah mu ma ya bamu fita da zaman garin da muke a ciki. Magana ita azurfan fa ga sunan na gansu da ba laifi. Ga akwai na maza wannan suwa suke sa wannan wannan maza ne ta maza ce wannan ita ma kowa ina sawa wannan maza da mata kowa ina sawa wannan ina sai da ita kamar riyal 80 wannan kuma na gefe ina sai da su kamar riyal 100 waɗannan kuma ina sai da su kamar riyal 25 wannan ina sai da ita kamar riyal 60 wannan mulmulalliya ina sai da ita kamar riyal 80 wannan da ake ce mata dubla ina sai da ita kamar riyal 40 wannan kuma yana sai da ita ita ma kamar riyal saba'in ita azurfan kamar a rana kakan sai da guda nawa walla ita azurfa wannan kamar a rana a cikin wannan lokacin gaskiya ana sayarwa da dama kwarai da gaske dan eh ma ana sayarwa da dama kwarai da gaske gaskiya sabanin kuma an ce fa baki sun tafi kuma musamman ita azurfa gaskiya sai lokacin baki kuma kamar yadda nace muke maka yawanci ba a samun lokaci mai tsaho sai akwai baki a maka alhamdulillah ni sunana kabiru abdulkadir ah, inkiya a cidamu daga jihar Kano. Kakan zo aikin hajji ne akai-akai ko wannan shekarar ne Allah ya baka daman zuwa? Alhamdulillah wannan ce shekara ta farko ta zuwa aikin hajji. Ya aka yi kasar da eh. kasuwan nan? Abin da yasa na san da kasuwan nan mun kasance baki a gari muna siyan kayayyaki a manyan shagunan su kusan da tsada. To cikin labari sai muka samu labarin cewa akwai kasuwanni irin yadda mutanen mu suke siyan kaya cikin sauki wannan shine dalilin sa na tsinci kaina a wannan kasuwar. Da me da me ka siya? wasu lokutan mukan zo nan saboda mukan samu kayayyaki a can muna ce musu na hannu wanda kusan sun fi sabon kwari in za ki duba jakar da na siya yanzu wannan za ki ga takalma ne na yara na makaranta to shi kuma yaro in yi sama mai kwari yakan daɗe na amfani da shi to wannan shi ne sa muke zuwa irin nan muna duba akwai sababi, akwai kuma tsofi amma masu kwari To ya eh, farashi gaskiya idan za ka yi la'akari da cinikin kanan nan za ka da sauki amma mu da yake muna da lissafi na kasuwa idan mun taya a baka ce mana riyal kaza sai mu auna da kuɗin mu na Najeriya duk riyal ɗaya ɗari biyu sai ga an ce ma ƙaramin abu da riyal biyar wannan ka duba kuɗin Najeriya dubu ɗaya kenan to sai mu ga tsada shi ta nan bangaren amma idan mazaunin nan ne akwai sauki ba matsala. Sunana Hajiya Aisha Ɗanbatta. kamar me da me kika kasa wala na kasa gumama ce ga ta nan da takalma da takalma da riguna da duk dai ga hina ina sasse da yaya farashin kaya a wannan lokaci farashin kaya akan siya riyal biyar riyal goma ne riyal sha biyar duk da yadda ya kama Kamanta ahir ga hinan dai duk bayan da ba a siyarwa to yaya yanayin ciniki musamman ma yanzu da akwai baki a garin ciniki da farko ana ta ciniki sosai kuma yanzu da yake an so mu ebe baki yanzu cinikin ba kamar na baya ba gaskiya. Eh. To musamman ma yanzu da aka so ma ɗebe baki baki suka fara koma kasashen su sun kun sako da farashin kayan don ku samu ku saida ko kuma farashin yana nan a yanda yake. An sako sosai ma kuwa don abin da za a siyar riyal biyar uku suka ce ma ko abin da za a siyar riyal goma suka ce biyar siyan musu ake yi. An karya farahi da yawa don in suka tafi he a hankali ciniki gaskiya. To dama sana'ar kayan nan kike yi ko kuma dalilin zuwan bakin da yasa kika kasa wani wannan baki nake zuwa ni yar aikin gidan laraba ce in na gama aiki na duk shekara kuma in na sai da tsumma na a yanzu haka in na hada kuma he in tafi gidan laraba aiki iwa To kamar a rana kikan sai da takalma kafa nawa. In Allah ba da sa'a in na dauko dauri dauri ne ba za a gane ba aka zazzage akan sai da ɗauri uku hudu biyar kiskis manyan kis kaya ba. za a sai da uku hudu iwa wa Allah godiya to masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako inda tun a farko na baku labari ko kuma na faɗa muku cewa shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya yi babban kamu ne inda eh, ya je wata kasuwa da yawanci waɗanda suke kasuwar a garin makka kasuwar take amma yawanci waɗanda suke saye da siyarwa a kasuwar mutane ne da suke magana da harshen hausa kuma masha allahu mun zanta da su kun ji yadda zantawar namu ta kasance to a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa umar da na shirya shirin na wannan mako na kuma gabatar daga garin makka nake cewa mu kasance lafiya